Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya ce amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa china za ta ƙara yunkura wajen shawo kan koriya ta arewa ta daina ayyukanta na makaman nukiliya pence ya bayyana haka ne jiya asabar a birnin sydney a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister australia malcolm turnbull amurka da australia suna matsawa china lamba da ta ƙara ɗaukar matakin shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya. mataimakin shugaban ƙasar na amurka wanda shine babban jami'in gwamnatin shugaba trump na farko da ya ziyarci australia ya ce ba za a lamunci ci gaba da bin hanyar da ƙasashen duniya ke kai na tsawon shekaru 25 da koriya ta arewa ba a nasa bangaren tombol ya ce china za ta iya amfani da karfin tattalin arzikinta wajen tilasta wa koriya ta arewa ta miƙa wuya Masu ilimin kimiyya sun ɗauki wani matakin ba sabon ba na gudanar da zanga-zanga a sama da birane 600 na duniya yayin da ake fuskantar abin da suke gani a matsayin wofinta shaidu masu tushe na ilimin kimiyya bisa dalilan siyasa. Dubban masu ilimin kimiyya da magoya baya sun halarci jerin gwano jiya Asabar a duk faɗin duniya da suka hada da manyan biranen Australia, Brazil, Canada, Cape Town, London, Madrid, Nigeria da kuma Seoul. A birnin Berlin, waɗanda suka shirya taron sun yi kiyasin cewa kimanin mutane dubu goma suka yi jerin gwano zuwa ƙofar brandenburg da ke ɗauke da kwalaye waɗanda ke cewa zahiri ba shaci faɗi ba da kuma masu ƙaunar ƙwararru waɗanda suke da shaida masu zanga-zanga a geneva sun rika kwalaye da ke cewa ilimin kimiyya fitila a cikin duhu da kuma ilimin kimiyya ita ne ansa. 'Yan gwagwarmaya da ke sa ido kan yakin basasa da aka shafa shekaru ana gwabzawa ƙasar Siriya sun ce hare-haren jiragen sama sun yi mummunan lalata cibiyar jinya ta ƙarƙashin ƙasa a lardin Idlib, wadda ke kusa da inda aka kai harin makami masu linzami da ƙasashen duniya suka yi Allah wadare da shi. Amurka kuma ta mai da martani da harin babban makamin bom da ba na nukiliya ba farkon wannan watan. Ƙungiyar kare hakkin al'umma Siriya ta ce an kai hari a wani ɗakin jinya da ke ƙarƙashin ƙasa a Abdin, wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye aka kashe aƙalla mutum guda da dama kuma suka jikata. Wani shafin yanar gizo na 'yan hamayya Aleppo Today ya ce ana kyautata zaton ma'aikatan jinya uku kuma sun mutu a wannan hari. Shaidu sun ce babu tabbacin ko jiragen yakin Siriya ne ko kuma na abokiyar ƙarwancen Tarasha suka kai harin a ɗakin jinyar. Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta ce an kai wa sama da ɗakunan jinya ɗari uku hare-haren jiragen sama fiye da ɗari hudu da ake alakantawa da Rasha ko kuma gwamnatin Siriya tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata. Aka kuma kashe kimanin ma'aikatan jinya ɗari takwas. 'Yan ƙasar Faransa da ke zauna waɗansu ƙasashen duniya da suka haɗa da Afirka ta kudu, Canada da kuma Amurka sun kaɗa kuri'a jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Faransa a daidai lokacin da ake fama da hare-haren ta'addanci da zai iya shafar sakamakon zaben. 'Yan takarar masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen da kuma tsohon ministan tattalin arziki Emmanuel Macron su ne ke kan gaba a kuri'u. 'yan takara biyu da ke biye da su kuma su ne tsohon firayim minista francois filon da na ɗan takara masu ra'ayin gurguzu jean luc melencon 'yan takarar suna neman maye gurbin shugaba mai ci yanzu ne francois hollande wanda ya sanar a farkon shekarar nan cewa ba zai sake tsayawa takara ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Harin kuna bakin waken da kungiyar Taliban ta kai wani babban sansanin soji da ke arewacin Afghanistan ya kashe akalla mutane 140 galibi sojeji a wani hari mafi muni da aka kaiwa da karin kasar tun shekara ta 2001. Shaidu sun ce wani gungun 'yan kuna bakin wake dauke da manyan makamai ne da suka yi shiga sojojin gwamnati cikin motoci biyu suka auka wa rundunar sojojin bataliya ta 209 da ke shalkwata sahen ranar Juma'a. a mazri sharif babban birnin lardin balk da ke arewacin kasar tashoshin talabijin na kasar sun ambaci ta bakin wani jami'in tsaro da kuma 'yan siyasar yankin suna cewa an kashe akalla sojoji 140 aka kuma jiwa akalla waɗansu 100 rauni Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin Amurka ta bullo da wani shiri na agaza a ƙasashen duniya ta wajen horar da malaman makarantun sakandare waɗanda suka yi fice a aikinsu. Kwas ɗin na tsawon mako shida zai mai da hankali ne kan inganta dabarun koyaswa domin samun nasarar ba da ilimi mai nagarta. Wannan bayanin yana ƙunshe ne cikin wata sanarwa da hukumomin ƙasar suka fitar a dandali ko kafofin sada zumunta, ga kuma sani shayu malumfashi da ƙarin bayani. Wannan wata dama ce da ta buɗe ga malaman sakandare da suka yi fice a wajen koyar da harshen Turanci, ilimin zamantakewar jama'a wato social studies, lissafi, kimiyya da kuma ilimi na musamman da ya jibanci koyar da makafi da kurame. bugu da ƙari kuma sai malamin da ya yi shekaru biyar yana koyarwa a sakandare ne zai iya neman samun wannan gurbi don halatta wannan kwas a wata jami'a da ke ƙasa amurka shirin wanda aka yi wa lakabi da TEA program wato T program a turance ya kunshi tsabagen karatu ne a jami'a halartar taron karawa juna ilimi da kuma nazarin sabbin dabarun hanyoyin koyarwa wanda za a yi a can amurka yanzu dai an fara cike wannan fom ɗin kuma za a rufe amsar wannan fom a ranar 28 ga watan afrilu na wannan wata da muke ciki kana kuma waɗanda duk suka cike za su halarci wani jarabawa a farnin turanci wanda kuma suka yi nasara su ne za su cancanci halartar wannan kwastin bayanin da na samu daga sashen hulɗa da jama'a ofishin jakadancin amurka da ke birnin tarayyar abuja Mm, ya nuna cewa sahun farko na waɗanda suka yi nasara za su bar najeriya ne a cikin watan janairu na baɗi ya zuwa watan maris don halartar wannan kwas wato a shekara ta 2018 kana sahu na biyu Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin Amurka ta bullo da wani shiri na agaza a ƙasashen duniya ta wajen horar da malaman makarantun sakandare waɗanda suka yi fice a aikinsu. Kwas ɗin na tsawon mako shida zai mai da hankali ne kan inganta dabarun koyaswa domin samun nasarar ba da ilimi mai nagarta. Wannan bayanin yana ƙunshe ne cikin wata sanarwa da hukumomin ƙasar suka fitar a dandali ko kafofin sada zumunta, ga kuma sani shayu malumfashi da ƙarin bayani. Wannan wata dama ce da ta buɗe ga malaman sakandare da suka yi fice a wajen koyar da harshen Turanci, ilimin zamantakewar jama'a wato social studies, lissafi, kimiyya da kuma ilimi na musamman da ya jibanci koyar da makafi da kurame. bugu da ƙari kuma sai malamin da ya yi shekaru biyar yana koyarwa a sakandare ne zai iya neman samun wannan gurbi don halartar wannan kwas a wata jami'a da ke ƙasa amurka shirin wanda aka yi wa lakabi da TEA program wato T program a turance ya kunshi tsabagen karatu ne a jami'a halartar taron karawa juna ilimi da kuma nazarin sabbin dabarun hanyoyin koyarwa wanda za a yi a can amurka yanzu dai an fara cike wannan fom ɗin kuma za a rufe amsar wannan fom a ranar 28 ga watan afrilu na wannan wata da muke ciki kana kuma waɗanda duk suka cike za su halarci wani jarabawa a farnin turanci wanda kuma suka yi nasara su ne za su cancanci halartar wannan kwas bayanin da na samu daga sashen hulɗa da jama'a ofishin jakadancin amurka da ke birnin tarayyar abuja Mm, ya nuna cewa sahun farko na waɗanda suka yi nasara za su bar najeriya ne a cikin watan janairu na baɗi ya zuwa watan maris don halittar wannan kwas wato a shekara ta 2018 kana sahu na biyu so za su bar najeriya ne a watan satumba har ya zuwa watan nuwamba na shekara ta baɗi idan allah ya kai mu

Idan muka koma Najeriya gwamnatin jihar Katsina kuma ta ware naira miliyan tamanin ne domin fara shirin ciyar da yara a makarantun firamare a duk fadin jihar. Shirin na haɗin gwiwa ne tare da gwamnatin tarayyar Najeriya. Wata hadimar gwamnan jihar mai kula da ilmin ɗiyama ta hajiya binta Abba Dutsin ma wacce ta wakilci gwamnan a taron horar daga horaswa ga waɗanda za su horar da waɗanda za su tafiyar da shirin ta ga Zaharaddin Sani Funtuwa cewa shirin yana da tasiri kuma zai shafi yara fiye da miliyan ɗaya wadda zai kawo ci gaban ilimi da kuma inganta rayuwar talaka a jihar. tare da ni ita ce hajiya binta abba dutsen ma wadda ita ce mai ba gwamnan jihar katsina shawara a fannin ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara hajiya yau na kika wakilci mai girma gwamna wajen kaddamar da shirin ciyar da yara na makarantun firamare a fadin wannan jihar ta katsina ko ya manufar wannan shiri take um, shirye wannan shiri na ciyar da yara 'yan makaranta 'yan firamare school da za a yi shiri ne wanda federal government tare da haɗin gwiwa um, state government za su yi wanda za a ciyar da su federal government za ta ciyar da yara 'yan firamare 1 to 3 sannan state government kuma za ta yi 4 to 6 um, wannan shiri dai mun fara um, yin shi ba mun fara shirya shi domin yau aka yi workshop wanda za a yi train the trainers wato an horar da masu horar zuwa eh, an ɗaukan wanda za a horar su yanzu daga uh, ministries da department ɗin da abin daba kamar su ministry of the ministry of health da ubec da sauran other ministries waɗanda suke da relevant na wannan program su ne waɗanda za a ba ma wannan training sai local government caretaker da education secretaries na duka katsina state hmm. inda wannan program za a yi shi ne ma duka public primary schools da ke katsina state mm, eh duka makarantun gwamnati za a yi wannan cewa muna da at least um, 1 million pupils wa'anda za a ciyar wannan aiki na cewa da za a yi hajiya muna da ƙananan hukumomi 34 a faɗin wannan jihar ta katsina duka za a fara da waɗannan ƙananan hukumomi koko za a zaɓi wasu daga cikin waɗannan 34 ne a fara ya dai abin yake eh haka muke fata insha Allah baki ɗaya muke son a fara ya danganta da local government ɗin da aka ba ma wa'annan forms na neman vendors wato su waɗanda za su yi aikin girkin hmm. idan sun dawo mana da forms ɗinsu da will akwai wa'ansu already sun riga sun fara daddawa mana da forms din nan wa'ansu kuma har yanzu ba su dawo mana da shi ba to idan muka ga majority na local government din eh, mun samu kila ko talatin kuɗi ne ba su dawo da shi ba kawai za mu ci gaba da fara amma muna kira ga mutane da wa'anda suka san cewa sun samu wannan form da su gaggauta su dawo da shi da form ne ba mai wani wahala cikawa ba ba wani lokaci zai dauka ba muna son mu fara aiki Idan mun so a ce a cikin wannan hutun da ake ciki ma yaran nan an fara aikin cewa da su to ga ganin dai alamu wannan shiri watakila zai rage kudin tara da iyaye suke ba 'ya'yansu zuwa makarantu ko akwai wani kira ko kuma za hankali da kike da shiga ga su iyayen kira da zan yi ga iyaye da su tallafi wannan shine su sanya ido su tabbatar da cewa wannan cewa in dai ɗanka ka san cewa makaranta ta gwamnati yake to tabbas za a bashi tara idan yaron ka ya dawo ya ce su yau ba a basu abinci ba to ka yi rufutun ga hedimasta hedimasta ya rufutun saboda daman za mu sanya ido sosai da gaske mu tabbatar da duk wanda aka ba cewa yayi wannan aiki idan ba yi ba to za a tsaye da shi saboda wannan aiki tamkar kwangila ce aka baka wadda za ta yi tsawon shekara biyu. a matsayin ki na wadda za ta jagoranci wannan shiri na ciyar da waɗannan yara na makarantun firamare kusan shirin yana buƙatar haɗin kai na musamman malamai da ma iyaye da ma masu ruwa da tsaki ko akwai wani kira da kike da shi a gari shawarar da zan bada ga su malaman makaranta su ne ma waɗanda ai za su yi aiki tukuru da su da hidimastoci domin idan sun sanya ido to tabbas wannan eh, za a samu nasarar wannan aikin wadda aka ba kwangila ce da yara an sanya maki yaro ɗari kila tana firamare an sanya ki firamare wani a a firamare wani a din na akwai yara ɗari biyu kun tabbata a firamare wani a wa'anda za su ba yaran na abinci mata guda biyu ne to akwai class mistress definitely a makaranta a class a primary wani. ita za ta tabbatar da cewa wa'annan yaran 200 wadda ke kawo masa ke kawo masa abincin nan sun kawo abinci yaran nan nata na class an ba su abincin da ya dace a ba su a Menene fatar ku ga ciyar da waɗannan yara musamman na makarantun firamare da za ku yi a wannan jiha ta? akan wannan cewa da za a yi na yara firamare Ubangiji Allah ya sanya hakan ya zama alkhairi da niyya ta gari da shi shugaban ƙasa ya zo da ita domin ciyar da wa'anda da ya sanya a yi niyyar shi dai shugaban kasa kullun kishin shi ya za a yi a taimaki talaka ne shirin shi. kaga idan ka lura da wannan program ya tafi directly zai taba hat na kani manomi shine an ce kada a ciyar da yaran nan da kwai ko kaza ko wane ne unless idan a ƙauyen nan daman ba abin da suke producin sai kwai kaga idan dawa ake yi kaga manoman yawan nan ƙauye kaga wannan shekara za su noma dawa da yawa domin masu sayan ta kila ma matar shi ce tunda kila mata shi ce za ta yi aikin abinci saboda ba za mu ɗauki wanda yake kankiya ba a kai akai dan dan ingawa yayi ma madan kankiya abinci wa'anda ke kankiya su ne waɗanda za su yi mutanen wannan gari na wannan unguwa shi yasa ka ga a jikin fom ɗin mun sanya da sanya hannun um, eh, mai gari da sa hannun es don mai gari ya tabbatar mana da cewa i wannan mata a nan garin take kuma nan unguwa take saboda haka ba za ba san zuciya ba san ta muna son duk wanda yake wurin to a wannan yankin da kake a nan mata ba kuma wai a ce sai ka san wani ba da fam din ba sai ka san wani bane a kana wannan wurin to ka gani idan matar za ta sayi dawa mai gidanta dama manomi ne ka ga kawai za a yi masaya ne kawai ta bashi kuɗi ya bata dawa sannan kuma kila ɗansu ma na makaranta so ka ga directly an yi touching hearts na talakawa wannan niyya ta shi mai girma shugaban kasa da ya yi ta alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kara mishi lafiya ya kuma ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya da arziki mai amfani karatu ya mata yana ta hiyaya gwargwado yadda ya kamata don ba kamar da ba ana samun shigowar yara ko kuma 'ya'ya mata makaranta yanzu sosai saboda da mai yawa dan garin ba su cika san ilimin 'ya'ya mata ba amma yanzu saboda ci gaba na zamani da kuma samun faɗakarwa suna barin 'ya'yansu su so makaranta nan da yawa ma yanzu ko an rihe ba da akwai lokacin shigowa makaranta kamar admission ba ko shi mutane suna zuwa daga baya suna neman alfarma don Allah taimaka musu ɗayan su samu shigowa cikin makaranta to saboda haka irin tunda har sun san cewa su su nemi alfarma wanda bai so da ya zo yanzu ne da sai sai an jayo su yanzu kuma suna zuwa da kansu suna neman alfarma a bari su shigo makaranta kake ga akwai ci gaba to abin da ka kira ga uwaye mata ko kuma iyaye gaba ɗaya ba mata ɗaya ba ai ma ai mani wani lokaci ma ai ragama yaya tana ga hannun ba. in uba ya ba da dama uwa ita na tafi kawai za ta yi so abin da nika ba su shawara ilimi ba ya tsaya ga namiji ne kawai ba ilimi har ga 'ya'ya mata yana da muhimmanci saboda idan ma ka ilmantar da mace to ka ilmantar da al'umma saboda ita ai za ta tarbiyyantar da wasu amma in ka ilmantar da namiji ka kwari ilmantar da mutum guda don shi ba tarbiyyar yara ya kai ba na shi ya je ya nemo ya kawo gida a ci ya ɗauki lalura gida amma uwa mace in tana da ilimi ita za ta kula da 'ya'yanta ta kula da gidanta da ba su tarbiyya gashi nan dai ta kula da mijinta ma in mai ilimi ma za ta shi jin samun damar kulawa da mijinta mai gidanta da fiye da wadda ba ta da ilimi so na ga yana da kyau iyaye mata su bar 'ya'yansu mata su makaranta muna da fannoni da yawa inda muna da ci baya ko cikas wajen ilimi da mata al misali yanzu ba mu da injiniyoyi mata da yawa babu ma'aikatan asibiti babu likitoci ma'aikatan jinya da na eh, eh, gwazoma ba mu da suwa mata sun karanta akwai wani eh, statistic yana ganin ma 0.4% a gare mu na nas nasis na north ma arewa akwai 4% to kamar baka da shi na ma in kana da 4% da yana kira ga iyayen mata su bari ko uwayen yara su bari 'ya'yansu mata su makaranta saboda mu ruhe wannan gibi da a tsakaninmu da wasu wurare na ilimin 'ya'ya mata in akwai mace likita sai ta duba 'yan uwarta mace amma mai yawa yanzu in ka ta asibiti ma ke zo kina nakuda karshen ta ma namiji na likitan na zai zo ya duba ki wanda in san samu na mace ta yi da sa mace wacce ta san sirin ta ta dube ta amma mun ci babu babu likitoci mata da yawa sai yanzu da aka dan samu ana dan samun taimako haka alhamdulillah mun samu yanzu wani masu zaman kansu aka cewa wanda suka ɗauki ne nauyin a taimaka ma musamman 'ya'yan talakawa waɗanda suna da ƙoƙarin amma babu hanyar da za a taimaka musu su yi sama su ci gaba su zama wani abu so wannan ƙungiyar ko kuma wani bawan Allah ne ya ɗauki wannan nauyi akwai makarantar da an ka zaɓa na musamman an zaɓi yara 25 kuma jaraba aka musu wanda NGO kenan to ni um, chief for health ake ma a wannan girls girls for health so ya ɗauki nauyin su waɗannan yara 25 da an ka zaɓa cikin wasu makarantu musamman ba duka ba da ya ɗauki nauyin cewa za a ɗauki nauyin karatun su tun yanzu har su zama wani abu kuma ba da hannun uwayensu ba za a taimaka musu bancin karatun makaranta wanda aka yi na eh, lokacin karatu suna da wani lokaci na musamman wanda aka yi musu karatu wanda kamar ya zama kamar extra lesson malaman kuma biyan su ake yi masu koya musu sannan kuma duk abin da aka bukata dangane da karatun su su sun ɗauki nauyin za su taimaka su kawo don a koya ma yaran a samu musamman wanda suka karanta kimiyya na su je irin su ta yi school of nursing su ta yi midwifery su je su zama doctors duk da fannin da mun karganta gare shi za a taimaka yaran nan a samu ko da dukansu ba su zama wani abu ba a samu dai wasu daga cikinsu su zama wani abu kuma in sun kare ma shi har samu musu aiki ma ya dauki nauyin za su dawo a samu musu aiki cikin inda suke wallahi a gaskiya alhamdulillahi. to me kike gani cewa akwai dan baya a harkan karatun mata to ci bayan da akwai saboda mace koshi tana son a bata kwarin gwiwa idan ba a bata kwarin gwiwa a nuna mata muhimmancin abu to koyaushe za ta ga ba komai na bari ta bar shi amma ana ja hankalinta ana nuna mata cewa wannan abin fa ga muhimmancin shi gare ki ya kamata ki dage za ki zama wani abu wani lokaci kuma zai unwane ki to za su ji za su ji daɗi wani lokaci na ka nuna musu da misalin ce ku bai ni ni ma talakawa ce ba amma yanzu ga nan ina cin abinci kuma alhamdulillah in yi lalurori na in taimaka ma wasu ba da kuma in kuka dage za ku zama wani abu ku taimaka ma wasu ba wai ilimi ya cika in ka zama mai ilimi kai ɗaya ka ci amfanin shi ba da zarar kana da ilimi to mutane da yawa za su amfana da kaya sannan kuma gwamnati ita ma ya kamata ta ba mata eh, eh, kulawa ta musamman kamar da mu mun san lokacin da makaranta yarinya ma ta da son makaranta da gidansu dan abun da akwai cikin makaranta gidan ku babu shi ko abincin da zaki ci makaranta gidan ku ba wata ba ta ganin shi ba kuma makaranta ba dan da sai mu ci zaka sha shayi da buredi yau ba kullum a ta baka shinkara wake ba ko kunu a in ma an sha shayi da buredi yau ba a sha shayi da buredi shi dai sai an hada da shayi da buredi ko a ci da kwai ko da sadin ko da gesha nan da duk za a sha shayi babu zancen ma a sha ti da biredi shi ɗai akwai wani abu tare da shi sannan kuma akwai blueband wata inginta abinci ke abincin yara an ganta musu abincin su blueband ma ɗauka ake a tafi da shi gida saboda gwangwani ma za a baka ba lakuce aka ce a lakuta mu wanga lakuta mu wanga a da gwangwani in dan guntu ne sati daya in dogo ne sati biyu sati biyu na yi kuma sai a bada wani komi ana tirkin din su kai masu bodin ma lokacin na har su fara da komi da sabulun wanka da sabulun wanki su bayarwa aka yi ana ta karfafa yara su makaranta komi ana yi to da yake yanzu abu dan buna in ya yawa an ce ba shi jin to duk da haka ko uwaye gwamnati ta na yi uwaye kuma su kara ba da taimako sai a hada a ba da karfi a tafi tare dan mace idan ba a taimaka mata ba irin namiji na zai iya zuwa ya je ya nemo wani sai ya taya nema ya dawo makaranta ya dauki kanshi to mace kuwa mi za ta yi amma in ta samu kula ta musamman ana kula mata yadda ya kamata makaranta to sai ta tsaya ta dage ta yi karatun ta yadda ya kamata makon jiya mun kawo muku kashin farko na hirar da Yusuf Aliyu Yusuf Aliyu Harandeye da kwamishiniyar ilimi ta jihar Gombe Hajiya Aisha Muhammad Bose kan irin matakai